Karfe biyar da minti talatin a nan ya Yamai yau muna ashirin da bakwai ga watan Mayu na dubu biyu da sha tara wato ranar Litinin kenan. Sashen Hausa na Studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu sauraro Asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku cewa ƙwararrun likitoci mm, wato da ke kokawa dangane da yanayin rayuwarsu sun soma yajin aiki na kwanaki uku tare da jalalo akan ayyukan gaggawa a yau dr kwangi zaberu shugaban kungiyar na tare da karin bayani mambobin ko kuma a ce mambobin hukumar sadarwa na, nazari kan rahotanni wato na wani gungu kan lamari wata wato watsa shirye-shirye na talabijin ta na'urar zamani wato tnt albarkacin suma taron hukumar sadarwa yau a yamai rahoton musamman kan batun inci na kowace litinin zai taɓo matsaloli da mata ke fuskanta wajen shari'a a nijar jami'ar kula da harkokin shari'a ta hukumar cndh na tare da karin haske kwararrun likitoci magoya bayan kungiyar Smith sun soma yajin aiki na kwanaki uku daga 27 zuwa 29 ga watan man da muke ciki. Amma likitocin za su yi aiki kambacin shalalo a kan lamura na gaugawa. Yajin aikin na cikin tsarin kokowa da waɗannan likitocin ke yi yau shekaru biyar kenan domin gwamnati ta inganta musu yanayin rayuwa. kamar yadda Dr. Zabiru Kwangize, sakataren General na kungiyar Tasmas ya bayyana a hirar shi da Gungu Muhammad Dantani. Ya yi kimanin shekaru biyar kenan da kwararru likitoci na ƙasar Nijar muke fafatukar gwamnati ta inganta yanayin aikinmu a cikin waɗannan buƙatocin sun haɗa da bambancin da aka nuna wa likitoci wannan shine umul aba'isa na yajin aikinmu. Abu na biyu kuma mun tambayi a bamu isassun kayan aiki domin mu yi aiki da kyau na kula da marasa lafiya da ya kamata. Saboda waɗannan dalilai ne ƙwararrun likitoci muke son tunatar da cewa koke-kokenmu ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba. Ya wa hukumomi tila su gyara wannan al'amari saboda wannan ita kaɗai ce mafita. Akwai aiki na jalalo amma da zaran ba a biya muna bukatocinmu ba kullum abun sai ja baya ne yake. Parce que tant que ces problèmes ne sont pas réglés, c'est toujours la marche en reculant. albarkacin watan ramadan mai alfarma mabiya addinin musulunci na yawaita ayyukan alheri yayin da suke bada taimakon abinci tufafi da kuɗi ga marasa galihu to sai dai wasu kan bayyana irin waɗannan kyaututtuka ta hanyar kafafen yada labarai menene dalilin ko menene addinin musulunci ya umarni a kan gabatar da ayyuka na alheri ustaz haladu yahaya ya yi ƙarin haske a hirar shi da nafisa adamu abin da ake so duk aikin alheri wanda musulmi za yi wato ya kyautata a aniya zamana dan Allah yake dan neman sakamakon Allah subhanahu ta'ala. unhwani da jarida yana da mahimmanci kwarai in dai haka kyautata aniya kai ba dan aji ba a san kana da kuɗi ba dan aji kana da kirki ba ba dan aji ba kai mai taimako ne a'a kai da kai kawai da kai saboda Allah kai wannan unhwani ma da 'yan jarida yana ba da dama wani kamar yadda musulunci da su a nemi a juna jan aiki alheri wani in ya gani sai ya haka to in dai ka kyautata aniya ba ka yi ba dan a ji ko a gani ko a yaba ka dalilin wannan ma duk wanda ya kwaikwayo da kai sai ya samu sakamako al'amuran watsa shirye-shiryen talabijin ta na'urar zamani za su tabbata nan da lokaci kaɗan a nijar a taron da suka suma a yau a yamai mambobin hukumar sadarwa za su yi nazari kan rahoton wani gungu da ya yi a wato aiki akan wannan batu Umar Hashimi ɗaya daga cikin mambobin hukumar ya yi ƙarin bayani. akwai wani gungu da aka sa ya yi aiki saboda ya diba duka talbishin na nan kasa wannan gungu ya kare aikin shi to yanzu kuma za a diba wannan aikin yadda ya kamata saboda idan wasu talbishin wanda ba su yin aikin yadda ya kamata za a tambaye su su gyara saboda kun san yanzu ana shirye-shiryen zuwa shiga wannan sabon talbishin da ake ce tnt kenan kasar nijar ita ma ya kamata a ce talbishin namu wanda suke aiki suna ana yin aikin bisa hanya bisa kwarewa da abin ya dace ga yadda yake faruwa duka cikin kasashe na duniya Hukumar sadarwa CSA ta shirya haduwa a makon da ya gabata da shugabannin kamfanin yada labarai da na kamfanonin sadarwa. Manufar hakan shine tsara fannin tallace-tallace a Nijar. Hamadu mai yaƙi Hassan shugaban kungiyar kamfanonin sadarwa da tallace-tallace na ganin cewa ya wajaba hukumar CSC ta samar da wata doka ta musamman domin kamfanonin sadarwar a hirashi shi da Muntari Muhammadu. Wannan damuwar ta ba da damar canza ra'ayi da dama a wajenmu. Mun zayyana wa babban kwamitin sadarwa da cewar mu dai ban majin kamar an dama da mu a cikin wannan doka mai ƙayyade batun tallace-tallace ta hanyar kafofin labaru tunda mu kamfuna ne na shawara ga fannin sadarwa kuma muna aiki ne sosai bisa shafin tallace-tallace. ce sai dai ba ta hanyar kafar ba da labari ba mun kuma ba da shawarmu sai ya dau la'akari a akan wannan dokar da ke aiki yanzu bisa tallace-tallace ta kafar labaru ba ta shafi kamfanin shawara ba kan tallace-tallace to amma idan aka ɗauka a zumunce ana iya soka mu a ciki sai dai za mu samu cikakken girki idan aka shimfiɗa wata sabuwar doka wadda za ta jibinci dukkan sassan da ke aikin sadarwa akan tallace-tallace a cikin wannan doka publicité dans cette loi-là. Kowa na iya kawo nasu kokari a yaƙi da ta'addanci da tsatsauran ra'ayi mai haddasa tashin hankali. Wannan ra'ayi ne na Basiru Saini Alzuma shugaban kungiyar ɗalibai masu karatu a fannin shari'a a jami'ar Yamai a bayanin da ya yi a ƙarshen wata muhawarar bainar jama'a da Ibrahim Umaru tsohon alkali mai kare gwamnati da kuma tsohon mamba a kotun tsarin mulki ta Nijar ya gabatar a ranar Asabar da ta gabata a cibiyar al'adu ta Jarushi da ke Yamai. sai masaurari basiru basiru ne alzuma a hirar shi da michel deji wannan tsatsauran ra'ayin yana faruwa ne saboda kasawar gwamnati wajen tsaron al'ummata domin yakar wannan al'amari ina mika kira ga duka al'umma su rinka fallasawa da kuma ba da yarda su ga jami'an tsaro da ke kula da tsaro saboda a wani karon al'umma suna da hannu a ciki lokacin da jami'an tsaro suke neman 'yan bata gari yana yiwa jama'a suna ɓoye su kenan ya kamata kamata su yarda su ga jami'an tsaro kuma a rinka fallasa 'yan ɓata gari a yi hankali kwarai da gaske da irin wannan mutanen domin dakile wannan al'amari to dole gwamnati ta ɗauki nauyin da ya rata a wuyanta na samarwa matasa ayyukan yi domin samun damar tsaron al'umma da kyau An kawo mabiya addinin Kirista hari a garin Tufule na Burkina Faso wato a yayin da suke gabatar da ibada jiya lahadi a arewacin kasar harin ya yi sanadiyar mutuwar mutane hudu in shi malamin kirista na waigiya justin ketianga a wata sanarwa da kamfanin dillancin labaran faransa afp ya wallafa garin tufule dai yana da tazarar kilomita ashirin da titawo babban birnin jihar lorum a juma'ar ta gabata ne majalisar dokoki ta ƙasa ta amince da daftarin doka mai dauke da kwaskwarima a kundin tsarin jam'iyyun siyasa a nijar. wannan dokar ta bayyana ta baiwa gungun jam'iyyun 'yan ba ruwanmu matsayi daidai da na masu shaye da kuma na adawa hambali dodo wakilin jam'iyyun 'yan ba ruwanmu a majalisar sasanta rigingimun siyasa sai ndp ya ba da ko kuma ya ba da wannan mataki a shi da Musa Hassan. Lallai wannan doka da sun ka ɗauka ta kawo kwaskwarima cikin kundin 'yan jami'o'in siyasa. To abu ne mai ma'ana sosai kuma mai unhwani don kyautata demokrasi a Nijar kuma don ƙarfafa adalci a cikin wannan tafiya ta demokrasi. To yau da Allah ya guda mana wannan rana sai mu ce muna yama Allah godiya. Muna yama du wanda ya sa ƙoƙarin shi bisa ganin cewa wannan doka yau an hiddo ta kuma an tsaida ta don a gyara ma nan na fili zamansu a cikin tafiyar demokrasi. tsoro da fargaba sun kau a gundumar gure ta jihar zandar yayin da mahalba suka kama kurar da ta halaka gwamman dabbobi aka kuma gabatar da ita ga hukumomi a ranar juma'ar da ta gabata firfen gundumar gure sani nasaru ya yi wa muktar hamadu karin bayani ta wayar tarho wannan kura ce aka kama wannan kura ita ce muke jin take banna a dabbobi a cikin kewayen garin gure zuwa kilo bakwai takwas ana kashe dabbobi kewayen garin gure to ita ce ma halba na garin dangaja kwanan nan ya kashe musu tumaki guda uku kuma sai suka bi sawunta sai suka same ta cikin malabin nata kamo ta ta kawo ta prefecture ran juma'a da sahe da ranta eh, aka ba kuma mushinan gidan gandun daji suna nan eh, daga baya sai aka maida ma su halban duk da yake magabatan kamfanin biranincar sun bayyana cewa za a rufe shi nan gaba ayyukan kamfanin na tafiya daidai yanzu haka wasu abokan cinikayyar kamfanin da abokin aikinmu ya haɗu da su sun tabbatar da wannan labari abin tuni dai wani zaman taron majalisar hukumar kamfanin wato na niger zai gudana a ranar goma ga watan juyan mai zuwa domin yanke hukunci kan batun rufewar. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da 95.1 zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalol. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Mata su ne bangare mai rauni na al'ummar Nijar. Wannan rauni yana taka rawa a cikin ɗin da suke cin karo da shi wato wajen tabbatar musu da adalci a mashara'anta. Jami'a mai kula da harkokin shari'a a hukumar kare hakkin bil'adama ta ƙasa wato CNDH ta gano matsaloli da suka danganci al'adunmu. kuɗi da kuma ilimi da ma hanyoyin da za su iya taimakawa wajen tabbatarwa ya mace da adalci kamar yadda ya kamata sai mu saurari jami'a dr balkisa jibrila a hirata da rukayyatu abdurrahman kundin tsarin mulki na Nijar ya ba da dama a yi ma mata adalci, amma matsaloli daban-daban na al'adunmu, kuɗi da kuma ilimi suna taka musu birki. Dr. Balkisa Jibrila Abershi mai kula da harkokin shari'a a hukumar karen haƙƙin ɗan adam cndh na ɗauke da bayanai na farko dai akwai batun shingaye da al'ada ta gidda makken da ta bayyana matsalarta cikin gidanta ko na zaman iyalinta al'umma batta dubinta da daraja kuma ana mata wani kallo na daban wani shinga kuma shine brashi shari'a wani bi sai an nemi kariyar loya idan ana fuskantar nisan kotu kuma duk na abubuwa na bukatar kashin kuɗi ko kuma wasu shingaye da suka dangantu da batun ilimantarwa lamarin da wani bi ko matan na son tuntubar kotu ba ta san inda za ta bi ba wani lokaci ma ba ta san yancin ka ba. Mi kuke yi ko mi kuke tunani yi domin shayo kan matsalolin? Da farko akwai kungiyoyi masu tallafawa duk lokacin da ɗa mace take da kyasa a kotu waɗanda suke taimakawa amma suna ɗaukar yaunin lauya kamar reshen da national d'assistance juridik kibiyar ƙasa mai tallafawa ta fannin shari'a inda mun ka nemi gamin gambiza ga gudanar da aiki tsakanin duk masu ruwa tsaki ga al'amarin cewa da ita wannan kibiya da hukumar ƙasa mai kare haƙƙin ɗan adam ƙungiyoyin 'yan farar fulla da ƙungiyar loyoyi da ake tuntuɓa don su kawo tasu gudunmuwa don a zamna a nazarta hanyoyi wa'anda za a kariyar iyamar a gaban kotu kuma muna da ra'ayin shawari na ganin an kawo gyara ga sharuɗan dokoki kamar kundin tsarin shari'a hukunta kyautatawa don a bai wasu kungiyoyi farar hula damar a wani hali na su kasance masu kariyar mata da an ka taka ma yankinsu a gaban kotu. Ku a naku ɓangare mi kuka yi a wannan fanni? Ƙungiyar CNDH ta rattaba hannu ga wata rajejeniya tare da ƙungiyar lauyoyi. A yaushe ne aka ƙulla wannan yarjejeniya? A shekara 2017 aka shimfiɗa ta kan sa hannu ga wannan yarjejeniyar akwai wasu kes-kes da aka gabatar ma lauyoyi da za su karewa a kotu. Madalla masu tarafa iyakacin shirin Namakin na maricin yau zan burku da Musa sun ya kamuku labarai da harshen zabarmanci. daga baya akwai labari da harshen faransanci can a ƙarshe kuma akwai wato muhawarar studio kalangu da faransanci inda a yau za a tattaunawa ko kuma za a maka muku maimacin muhawarar akan maudu'in wato watan ramadan da kuma ayyuka irin alheri wanda nafisa adamu sirfu ta gabatar ai saurare lahiya studio kalangu Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 Zangon FM. A zandar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 Zangon FM. A Tanut. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 Zangon FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 Zangon FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 Zangon FM. A Ingigimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 Zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba 99 zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba 97 zangon FM. A Chirozirin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba 95.1 zangon FM. Studio Kalangu.